yau ma dai fiye da wata guda kenan da masu garkuwa da mutanen suka sace wannan dan majalisar dokin jihar Taraba Hosaya Ibi yayin da ya ziyarci mahaifiyarsa a kauyen su kuma tun daga wancan lokaci ne ma ake tafa fituga ganin an ceto shi ta mako a kafa ba da cimma ruwa ba domin tun farko masu garkuwan sun nemi ne da ba su kuɗin fansa na naira miliyan ɗari kawai yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta sb david misal ta ce an gano gawar ɗan majalisar ne a wani kauye da ke hanyar kashin bila, wanda kuma kawa yanzu ba ma wanda aka kama dangane da wannan batu. Abin bakin shiki ne muka samu labari cewa an gaggawansa a wani wurin da ake kira kwari hanyar kashin bila wanda kuma an duba ɗaya da alama waɗannan miyagun mutane sun kashe shi suka yadda shi. Wanda kuma ɗaya za mu kira jama'a shi ne shi a kuri. da eh, muna kokarin bincike eh, za mu yi ƙoƙari. duk iyakacin abin da za mu iya yi za mu yi domin masu aikata irin waɗannan abubuwa su shiga hannu kuma hukunta kawo yanzu akwai waɗanda kuka kama? a yanzu aka ba tukunna ba wanda muka kama amma dai muna ƙoƙari kuma muna sa tsammani da ikon Allah za mu samu waɗannan mutanen da suka aikata wannan abu. Yanzu haka ma dai tuni wannan batu ya fi jefa al'ummar maza ba dan majalisar wato takumwan da ma jihar Taraban cikin wani yanayi na zulumi. Honorable Emmanuel Bello tsohon kwamishinan yan labarai na a kuma ɗan yankin da ɗan majalisar da aka sace a kashin ya fito ya bayyana halin da suka tsinci kansu dangane da wannan kisa da aka yi wa dan majalisar. Gaskiya ina jin kowa ba wanda ya bace zuwa ta ba cikin da kuma kuka ke ku China. Amma dai an zo na an zo na jabu da bature suke kira da um, closure. To tun da dai uh, you know an tsaya ana kan tun aka shiga sabon shekarar nan addu'a muke ta yi ke ta yi shi kuma abu da muka rin yau. Sai dai kuna ce to Allah ji kanshi shi Allah ya fi mu da muke da rai Allah ya kiyaye mu kuma iyalinsa Allah ya ba su karfin ɗauka wannan wannan jaraban da ya zo gaban. Yanzu haka ma dai a Najeriya satar mutane domin neman kuɗin fansa na fa neman gagaran kundila yayin da har kullum hukumomi kan ce suna nasu kokari. Jami'an tsaro ba mu bai shi muna iyakan kokarin mu mu tabbatar da tsaro da oda. Amma ina so in gaya maka cewa abin da ya shafi tsaro abu ne wanda ya shafi kusa ko ina a kasar nan. wanda kuma jami'an tsaro ko da wani gefe yan sanda da kowane irin jami'an tsaro suke yi ana iyakan kokori ah, kuma muna sa tsammani muke dan sa muna kama wanda muke iya kamawa so amma ka san da cewa ne abu ne wanda yake abin tsaro kuma wanda aikata waɗannan abubuwan su ma suna kokori su kaushe ma wato irin dabaru amma duk da aka muna iyakacin kokarin kuma muna sa tsammani za mu nasara kansu. Ibrahim Abdulaziz Sashi da Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.